kamar yadda ma bayanai suka tabbatar waɗannan 'yan miniga masu tada kayar bayan na boko haram sun gamu da ajalinsu ne lokacin da suka yunkurin kai wani sabon harin sarika noki a yankin bakin dutse da ke cikin karamar hukumar madagali wanda ke kusa da dajin sambisa da ke zama maboyan boko haram wani mazaunin yankin ya ce 'yan sa kai na maharba ne ma suka soma yin attabu da waɗannan 'yan boko haram a bakin dutse inda ma suka fafata har a kashe wani ɗan sa kai ko da yake su ma maharban sun samu nasarar kai wasu 'yan boko haram lahira. Kungiyoyi da kamar karfe biyu ka suka ta kan hanya don suka yi artabu da 'yan banga da kwarga baya sojoji sun zo an kashe banga daya kuma su guda biyar aka kashe su. Wani na zana lokacin da akwai wasu wurare kuma da suka kai harin sarika noke kamar ko al'umman waɗannan yanki wani hali kuke cike irin kan harin sarika noke nan. Eh har yanzu muna bukatar tsaro da yake mu mutane kawai ba mu ba mu kore a magana sanin tsaro muna so jami'an tsaro suna tare da mu sauran za su iya su sanar da mu in wani abu yana farko kuma mun ji wani abu mu sanar da su muna so su gaskiya ga Allah amma dai sanarwa da shakkwatar rundunar sojin Najeriya ta fitar da ke dauke da sa hannun daraktan yada labaran rundunar Brigadier General Texas Chuku ta ko tabbatar da nasarar da aka samu kan mayakan na Boko Haram a yankin na Madagali shi ma dake karin haske Honorable Yusuf Muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar na Madagali ya ko bayyana da lamarin ya faru da ma irin farin cikin da suke ciki a yanzu. Mun gode wa sojojin kasar daga local na Gulag da kuma ma mu on the 6 that maharba mu sun tafi patrol sai suka cira ba kawai sai suka mobilizing kansu suka je suka je wajen dutsen suka ga daya to sai suka fara harbi sai suka ce lalle to boko haram ne wannan sai mu suka harba eh, boko haram guda biyu suka kashe sai su kuma an kashe shi harba mudin guda daya sai aka kira eh, sojoji sojoji kuma immediately suka dauka action sojoji suka je wurin cikin dutse suka bi su suka da bindiga haka suka tafi guda biyar a wajen su so wannan babban achievement ne wanda aka samu da ya dade dama zuwa nan boko haram su ne suke terrorize wancan area kashi su guda biyar kuma ya tafi ak-47 guda bakwai guda biyar a wajen su amma sun kashe maharban guda daya kamar yadda girdiga ke nunawa dubban rayuka ne suka salwanta baya ga waɗanda suke gudun hijira a yanzu sakamakon wannan balahira ta boko haram musamman ma a arewa masu gabashin najeriya wanda kuma fata ma dai shine allah ka ƙoshin wannan lamari ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya